kan da ja hankalin mu akai abin da ake ciki ne al'amarin wannan wata na Ramadan, musamman kuma wannan goma na karshe da muke ciki wanda Allah ya kaddare mu da zuwa ciki. Bayan yabo da godiya ga Allah hudu ba ta fara kira mu ku sani ya ko bayin Allah. Duk wanda Allah ya raya shi zuwa ga wannan wata mai albarka na Ramadan, kuma ya kwance da siddi bai aikata wani aiki da za a gafarta mashi ba a cikin irin wannan wata mai albarka to fa yayi asara mai dimbin yawa ya yi asara riba mai yawa ta kubuce mashi musamman wanda ya iske wannan goma na karshe na watan ramadan bi azumin shi da sallar shi da tsayuwar shi ta dare ba su sanya ya kubuta gobe kiyama ba to hakika ya yi asara bai ji yadda kanshi daɗi da karanta alkur'ani ba to hakika ya haramta ma kanshi alkhairai masu tarin yawa ko bai yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da baiwa kuma mafi lokacin da ya fi tsanantawa a cikin irin wannan wata na Ramadan hatta wajen karatun Alkur'ani ya tabbata Mala'aka Jibril yakan zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kowane wata Ramadan ta karanta Alkur'ani tun daga farko har ƙarshe ma dalla da mala'ika Jibril ma dalla da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya bayin Allah ko cikin irin wannan goma na ƙarshe na wata Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan naɗa shimfiɗan shi ma'ana bai kwanciya ya ta kwana bacci yakan ɗaura gyautan shi ma'ana kullum yana yana ibada yana sallolin na filfili kuma yakan tada iyalan shi yakan raya darare domin gani da ubangiji domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen irin wannan aiki ta nan ne ake cimma abin da ake nema ta nan ake samun abin da ake bukatuwa da shi ya bayan Allah ku sani wannan kwanuka goma na ƙarshen Ramadan a dukkanin shekara babu waɗansu kwanuka masu darajarsu babu wasu kwanuka masu ɗaukaka kamar su babu lokacin da ya kamata wa ya fi kusantar Allah kamar irin waɗannan kwanuka, a kusanci Allah da addu'o'i a kusanci Allah da kai ƙarar bukatu da neman Allah ya warware mana matsalolinmu kuma ya biya mana bukatunmu Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyanawa ga bayan shi ninkin ba ninkin na lada a cikin irin waɗannan kwanuka sannan yana yana ninka musu kuma gafara daga zunubansu da haka ne ma Allah tabaraka wa ta'ala ce ku roki ubangijinku ku kaskantar da kai ku kasance kuma kun yi tsakaninku da Allah hakika Allah baya sama tsallake iyaka kada ku yi banna a bayan ƙasa bayan ƙasa ta gyaru ku roƙi Allah kuna masu tsoron azabar shi masu kwaɗayin rahaman shi rahamar Allah ku tana nan tare da masu kyautatawa Allah ka sanya mu ne ku sani ya bayan Allah Allah tabaraka wa ta'ala a kowane dare cikin Ramadan din nan ana yanta mutum dubu ɗari ana ‘yanta su daga wuta zuwa aljanna idan daren ƙarshe ya zo ana ‘yanta kwatankwacin yawan waɗanda aka anta a cikin watan domin Allah mabuwaye ne mai yawan gafara ne madalla da ku masu azumi madalla da waɗanda suke kamewa daga cin abinci da shan abin suke kamewa da bin iyali a cikin irin wannan wata mai albarka sun yi haƙuri kuma sun yi gaskiya sannan sun kaskantar da kai ga Allah sun nemi gafarar Ubangiji safiya da marece kuma Allah ya alƙawarin zai gafarta musu ya ku bayin Allah ya ku mutane Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗin sifofin mutanen kirki yace su ne masu imani da Allah masu imani da ranar lahira suna umurji a aikata kyakkyawan aiki suna hani daga mummunan aiki sannan suna gaugawar aikata ayyukan alkhairi to ga lokacin da za a yi gaugawar aikata aikin alkhairi ya zo irin wannan goma na ƙarshe ɗin nan babu shakka duk iya ƙoƙarinka duk iya ƙoƙari na mu ƙwara maleji wajen aikatawa a daidai irin wannan lokaci ba ka da tabbas ba ni da tabbas na baɗi zai dawo ya same ni ga wata gara ɓata an zo ga wata kasuwa da ake bananza wannan lokaci in ya wuce fa sai kuma na baɗi ba ka da tabbacin za ka kai na baɗin tunda Allah ya kawo ka wannan to ka yi ƙoƙari ka ciri bashi, shi tunda Allah ya kawo ni wannan in yi ƙoƙari in ciri ribar shi kuma ya bayin Allah mu riƙa mu wannan mu hisabi kafin lokacin da za a yi mana hisabi mu duba cikin ayyukanmu da muka yi me muka aikata ne wanda aka rubuta mu cikin takaddunmu shin azuminmu da sallolinmu da sadakokinmu da ayyukanmu na kwarai sun ishe mu kenan ba mu neman ƙari in ko muna neman ƙari to ga lokacin neman ƙarin ga fa lokacin neman ƙarin duk abin da za mu fa na rayuwar duniya wanda za mu ji daɗin duniya ɗan jin daɗi ne wanda yake ƙarewa shi jin daɗin lahira jin daɗi ne tabbatacce don haka mu tambayi kawunan mu. shin abin da muka aikata na azumin nan mun yi shi tsakanin ma da Allah kuwa mun yi azumin nan anya ya amsu mun yi ne domin neman yarda Allah ko ko mun yi dan a ce mun iya mu tambayi kawunan mu irin waɗannan tambayoyi sannan ko mu duba mu gani abinda muka yi na alkhairin nan shin ba mu aikata wani aiki da zai bata mana shi ba cikin maganganun mu ko cikin miyagun ayyukan mu mu zargi kawunan mu ko ba komi? mu zargi kawunan mu wajen karanta ma kawunan mu guzuri muna karanta ma kawunan mu guzuri da haka mu yi damara yanzu za mu cike gurbin da muka baro na gudarin da bamu yi ba a ɗan waɗannan kwanukan da suka rage mana a cikin wannan wata mai albarka hudu ba ta biyu bayan yabo da bayan yabo da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala cikin da shayi ko bayan Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da irin abin da ba a taɓa girmama wata al'umma da shi ba musamman irin wannan wata mai albarka irin waɗannan kwanuka goma na ƙarshen watan nan mai albarka zunubai ana gafarta su ba ana wanke mutum daga dukkanin kurakuran da ya ɗibo na shekara aibo ba ana sutar da mutum ana rufe asiri addu'o'i ƙofofi buɗe suke ta karɓa ƙofofin aljanna buɗe suke kofofin wuta kukkulle suke nada komai ka kanta abin da ka aikata na da ana ninnin kama tun daga ninki goma har zuwa ninki ɗari bakwai kai wa ya sami irin wannan karamci wa ya sami irin wannan ɗaukaka in ba wannan al'umma ba ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam allah fa ya girmama mu mi amfani da wannan girman da allah ya muni mu tsare mutuncin mu ya ku bayin Allah hakika Allah ya girmama mu da samun wannan wata kuma a cikin wannan watan ya ƙara girmama mu da wani dare guda ɗaya wanda ake ce mai daren daraja wanda alkhairin da ke cikin wannan dare ya fi na watanni dubu ka taɓa kasa watanni dubu zuwa shekara kuwa in baka taɓa kasawa ba bari ka ji wata dubu shine shekara tamanin da uku da waɗansu watanni wajen shekara tamanin da uku da wata hudu ne su ne watanni dubu shekara shekara tamanin har da uku har da watanni hudu aikin alkhairi cikin wannan dare guda ɗaya yana daidai ko ya fi ma haka domin cikin daren nan mala'iku suke sauka mala'ika jibril ma yake sauka da izinin ubangiji akan kowane al'amari har zuwa ketowar alfijir to an ce mu can wannan dare cikin wannan goman karshe din nan to ashe ma kwanta mai tabbaci wannan dare mai gara basa wannan dare mai daraja ya zo ya wuce kana na tsari zakara ya fika zakara yana tara kai kana kwance kan shi fada kana kana tsari. har zakara fi ka hazaka har zakara fi ka kokari kada ka bari kai haka ya kai bawan Allah sauran watanni goma sha ɗaya da kai ka ta sharara bacci ba sai a wannan watanni shine ba za ka haƙura ba ka sadaukar da wannan baccin domin neman ka gyara duniya ka da ka wani bawan Allah mutum musulmi bai taɓa dacewa cikin wannan dare ba fa ya roƙi Allah wata bukata tashi fa ce sai Allah ya biya mishi wannan bukata tashi matukar abin nan ba saban Allah bane ba yanzu wannan gara basa wanda bacci za kwashe ka ya bari ka bari wannan garaɓasa ta wuce wannan dare fa yana cikin waɗannan goma na ƙarshe ɗin nan Allah yana kare mutum daga dukkanin sharroran zamani da haka kuma manzon Allah ya ce mu nemi wannan dare a cikin waɗannan kwanuka goma na ƙarshen watan Ramadan to lokaci yayi ya bayin Allah ba fa lokacin bacci ba ne waɗannan kwanuka guda goma mu yi ƙoƙarin komawa ga Allah ko ba mu kwana salloli ba to mu dai raba daren muna na filfilin nan mu yi ƙoƙari iyaka ƙoƙarin mu in mun samu zuwa masallatai to hajjin mu je in ba mu je ba ko a gidajen mu mu zauna mai ta salloli mai ta addu'o'i muna roƙon Allah abubuwa sai dai gargaɗi shine in ka tashi za ka yi addu'a kowane lokaci to ka roƙi Allah ya baka kyakkyawar rayuwa a duniya ya baka kyakkyawar rayuwa a lahira ya tsirtar da kai daga azabar wuta wannan ita ce addu'ar mu'mini na kware kada ka mauta wajen neman duniya kurin ka rinka Allah naira kuɗi Allah kuɗi zaman garin nan bai wuce da kuɗi ka manta baka roki aljanna ba kullun nake ta in za ka yi addu'a to ka fara da aljanna ta fi komi daɗi ta fi komi muhimmanci in ta samu komi ya samu Allah ba shi ka kace su biyo bayan ta ku roki Allah tabaraka wa ta'ala cikin waɗannan dirare goma Allah ya haɗa kan musulmin duniya Allah ya haɗa zukatan musulmin duniya, Allah ya taimaki musulmi da musulunci ga baki ɗaya, Allah ya kare mu daga dukkanin fitintinu, musamman fitintinun ‘yan kidinafa, da sauran fitintinu ga baki ɗaya suke samun al'umma, Allah ka tsare duniyar musulmi ga baki ɗaya, ka ba mu lafiya da ƙaruwar arziki da kwanciyar hankali, Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun saukar da alqur'ani a cikin dare mai albarka shine daren lailatul qadr dare ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar dan gargade alqur'ani yana rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya umarni daga Allah wanda ya aiko manzanni da shi ya Allah muna roƙonka Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka amshi ayyukanmu. Allah ka sa albarka a rayuwarmu. mu Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna الله كبام جدان الجنة الله كبام جدان الجنة اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واغفر موتانا برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله الحمد لله الذي محمود على كل حال على معبود بالغدو والآصال وفق بالخير من اصطفاه من النساء والرجال وتأبدنا بالصيام والقيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فاعلموا يا عباد الله من أدرك رمضان ولم يغفر له فيه فقد فاته ربح عظيم ومن أدرك العشرة الأواخر من رمضان ولم يصل الصيام فيه بالقيام ويتلذذ نفسه بتلاوة القرآن فقد حرم عليه خيرا كثيرا ولم يكن له أسوة حسنة بخير الأنام عباد الله فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان فقد كان يدارسه جبريل كتاب الله في هذا الشهر على التمام فنئم الصفير ونئم البشير وأكرم الله اثنين المأموم والإمام عباد الله وفي العشرة الأواخر من رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي فراشه ويشد مئزره ويوقظ أهله ويحيا ليله لمناجاة ربه في هذه الليالي المباركة التي ينال فيها القصد والمرام ويتجلى الكريم فيها على عباده بمراءفة الأجور ومغفرة الآثام فلذلك قال ربكم ادعوا ربكم ترفعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين اعلموا يا عباد الله ان الله تبارك وتعالى يأتق في كل ليلة من رمضان مئة ألف أتيك من النار وفي ليلة الأخيرة يأتق مثل ذلك كله وهو العزيز الغفار فهنيئا لكم أيها الصائمون المفطرات والأزواج فإنكم لمن الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسهار وأنتم الذين يقولون فيكم ربكم يوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن يكفره والله عليم بالمتقين حاسبوا أنفسكم يا عباد الله في أواخر هذا الشهر قبل أن يحاسبكم وانظروا إلى صحائب أعمالكم ماذا كتب لكم فيها ماذا كتب لكم فيها من الصيام والصلاة والصدقات والإحسان وألموا أن المرء ليس له من دنياه إلا ما تمتع به فأفناه aw qaddamahu fastabaqahu was'alu anfusakum hal hal hazzaba sawmu anfusakum wa hal kuntum turiduna bihi wajha Allah wa hal sallamtum mimma yahbitu amalukum min al-furul maqal wa sabihul fi'al wa atibu anfusakum bi taqsir wa qumu li rabbikum wa qumu li rabbikum salat wa qumu اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الحمد لله الذي كلفنا العبادة وأوجب لنا الصيام وأمرنا بالدعاء ووعدنا الإجابة اللهم سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فيا عباد الله ما أكرم الله أمة بمثل ما أكرم هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك والذنوب مغفور وعيوب مستور ودعوة مستجابة وأبواب الجنة مفتوحة وأبواب النيران مغلوقة والأجور مرأفة إلى أرآف كثيرة عباد الله فقد أكرمنا الله في هذا الشهر بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وألف شهر هو ثلاثة وثمانين عاما وزيادة أشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر عباد الله ما صادفها عبد من عباد الله وسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه وكفاه الله من شرور الزمان فالتمسوها يا عباد الله في الأواتر هذه العشرة الأواخر وقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واسأل الله فيها أن يجمع أشتات المسلمين ويؤلف بين قلوبهم وينصرف عنا وينصرف عنا فتنة الكدنافيون وينصرف الله عنا فتنة الكدنافيون وسائر الفتن التي تصيب الأنام وقال الله ربنا حميم وكتاب مبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يقرأ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيتها فقد أوتي خيرا كثيرا اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وبارك على محمد وعلى آله وعلى آل محمد وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وغفر موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين